gaisuwa da fatan alheri gare ku matasa labarin matasa kenan tare da ni rakiya rimi da gora ta fanta shamsula fantastic gora ya kike alhamdulillah gora lahiya ta lau ba tare da bata lokaci ba mu kika ka yau haka ne gora matasa na ci gaba da tsunduma cikin siyasa wacce fasaha za a yi a halin da ake ciki amsa a cikin kankancin lokaci a cikin tarihin ranar lahadin yau za mu tsaya nan babban birnin ya mai don gano rashida har shekaru 26 a ƙarshe kuma wasannin motsa jiki. Gwara a kamar yadda na faɗa cikin kanun labarin matasa na ƙara sha'awar siyasa a ƙasar Nijar, musamman ma a wannan jajibirin zaɓe. Tabbat gora hotunan 'yan takara da ke yawo a shafukan sada zumunta da neman ƙuri'a kai sai ga matasa masu jefa ƙuri'a. Isa kamar wani matashi ɗan gwagwarmaya ya ba da halin da ake ciki da hoton hawa mamman. c'est mauvais. montre. Bai kyau, haka na nuna halin kasawar mu. na hukunta laifukan da ke da alaka da turbar zaɓe. Bai dace ba a farko wani mutum ya tsunduma haka kawai ga yin farfagandin siyasa a kowane lokaci. Kuma ina cikin wa'anda ke buƙatar ganin an sabunta jagorancin siyasa a ƙasar mu. Mun yi imani ya waje ba a bar wa matasa wurin. Shin hakan na hujjanta cewar a bar matashi ko kuma in ce a zaɓi matashi ko da bai iya kawo wani auni na gari ba ga siyasar Nijar. Tunda ba wani tabbas tabbas da ke nuna matasa sun aiwata siyasa buƙatar yadda ya dace kuma ba kowane matashi bane ya kamaci a ɗauki madafan iko a bashi. Gura yanzu bari mu koma jihar Agadez domin duba wani lamari wato wasu 'yan mata suna watsi da gidajen iyayensu don zuwa gidajen samarinsu. Wakilinmu Anise Karmi ya haɗa mana wannan rahoton. A garin Agadas al'amarin ya soma ɗaukar wata fifita mai yawa. 'Yan shekarun bayan nan da dama suke wannan 'yan mata masu shekara tsakanin 16 zuwa 17 da ke barin gidajensu su koma gidan samarin su Yau wata na biyu da nake gidan sarmayi na saboda ina son shi nana biya min bukatuna da abin da na ce min yana min. Akulan ba mai takura ina rayuwa ta yanda nake so ban san lokacin da za ni koma gida ba ni kada ba na koma gidan samari akwai an mata da yawa ma sun koma gidan samarin su ba yanda uwar za ta yi domin ko bata son ta tona asirin ƴaƴarta ya ta kimanin wata uku da ta bar gida ta koma gidan sarmai ni ta nema amma bamu san inda za mu samu ta shekarar ta goma sha bakwai yau an mun tona asiri rayuwar ta ta ɓaci za a mata kallon mutumin ya banza mun gane mu rike abu tsakaninmu ana gaya mana ana ganin ta cikin gari amma ba san inda za mu samu ta A ganin Suleiman Isaka na harabar kariyar yara ta jiha da dama suke uwayen da suka yi sakaki ga tarbiyyar da 'ya'yansu Al'amarin ba sabo ba ne, amma za a iya cewa ya yi kamari yau da 'yan shekarun baya bayan nan. Waɗannan 'yan mata suna cintar kansu cikin bata. ana lura da rashin kulawa ta wasu uwaye game da batun tarbiyyar da ɗiyansu, musamman ma tarbiyyar ɗiya matansu. Abin bakin ciki ne ke haddasawa. Rashin ba da labari, waɗannan 'yan mata ana iya ceto su, a sake tura su cikin harkokin yau da kullum ta hanyar tabi'u na gari. Muna mai da hankali kan 'yan mata da kuma iyalai. A bayanin wani zaka sakamako talauci ne ke sanya 'yan matan matasa ga afka wannan al'amari ganin haka kulawar dukan masu ruwa tsaki ya zama wajibi domin kawar da wannan al'amari. Tun farkon lokacin da mana a gaya an girka wuraren wanke babura da kuma motoci da dama gora. Gare wata hanya ce don jimre rashin aiki. Ga rahoton Fadil Alu mu daga gaya. Kowace rana matasan garin gaya na faɗi ga tashin kaucewa zaman banza ta hanyar wanke-wanken motoci da hannu ko kuma da na'urar feshe da ti da ƙura. Wa'annan matasa a cikin wannan sana'ar na samun ɗan abun korewa bakin su kuda. Gaskiya akwai ma'aikatar kamun wanki bayar da su ta kan su safka da turist ina masu wucewa su ma suna zakowa nan ga suna gari amuna musu wanki sai kasance a cikin tsafta ne kun san dan adam yana rayuwa ne tare da tsafta don haka ne muka zo wanke motocinmu idan kana iya wankewa a gida wannan ma ya wadatar amma ina tunanin duk abin da za ka yi don wani ya samu abin ne kyau. Wannan sana'ar wanke motoci na kawo budin aikin yi ga matasan da kuma samun 'yan kuɗaɗe kowace rana daga jika goma zuwa jika ashirin na sefa. Gora a ƙasar Nijar matasa sun take muhimmiyar rawa wajen tunkarar wannan annoba ta coronavirus. Tun da aka fara samun cutar a ranar 19 ga watan Mars, matasa sun jagoranci sahun gaba duk da cutar ta mamaye ƙasar. Wannan shine batun Rashida Bizo, sakatarar dindindin na CCNAG yar shekaru 26 mu saurari wannan rahoton na Habibu Garba. Alfara mai madaidaicin tsayi Rashida Bizo ta gudanar da aikin wayar da kai bisa ga cutar coronavirus akan matasa wasa ne ta mai da hankali sosai ta hanyar shafin yanar gizo ne ta soma aikin kanan kuma take rarraba takardu ɗauke da bayanan matakan kariya da za a mutunta. Rashida na ɗaya daga cikin matasa masu faɗakarwa na kwamitin ƙasa na matasa da kuma farfagandin muryar matasa kamfin in wayar da kan matasa ta yanar gizo na asusun majalisar ɗinkin duniya ga tallafawa yara UNICEF. Rashida ta ziyarci fiye da angowi saba'in na birnin Yame zuwa ga wayar da kan yara domin kokowa da coronavirus. Yara almajirai su ne gungun da Rashida Bizo ke tunkara. Avec les enfants talibi. A cikin gari muna gani yara da yawa a kusan ke magamin hanya. Mun so mu taimaka musu fiye da haka sai dai kash ba mu da hali. Zagayen nata a unguwar aeroport yara almajirai da malaman nasu sun yaba da shi sosai. Bari mu saurari malamin allo Alfaji Bobodo. Wato halar Rashida ga ka. Mu kafin Rashida ta zo dukkanmu malamai mun yi tunanin cewa cikin suratul bakara akwai wani gashi daya shine ke kare mutum da corona muka yi ta rubutawa muka bai wa almajirai da mutanen gari Rashida ta zo ta fi amtar da ni ta kuma koya mana dukkan dabarun da ke kare mutum da wannan cuta ta rarraba muna takunkuma mun shi daɗin zowarta ta kanar da mu muna gaida Rashida sosai bancin aikin da Rashida ke yi bisa ga rigakai da kuma kokowa da allobar jagoran haɗakar ƙungiyar 'yancin yara na ƙasar ƙasar Nijar Kone ya ce tamkar wata mai agaji ce. Wannan kyakkyawan misali ne na ma'aikaciyar agaji kuma 'yar gwagwarmayya ta gaske ta hanyar wayar da kan matasa a kan matakan kafin wannan cuta. Har ma da baiwa wasu daga cikin matasan takunkumin rufe fuska. Mun ga Rashida na tattara kuɗaɗe ta kashin kanta domin taimakawa bangaren matasa masu rauni sosai. Kamar yadda Rashida Bizo ta faɗa, sakatariyar dindindin ta zauren shawara na ƙasar Nijar batun yara da matasa sai fa mun ba da hujja da za mu yin takatsantsan ga matsalolin da ƙasa ke fuskanta. Yanzu kuma sai wasanni motsa jiki. Jean-Michel Cavalli sabon kocin Niger yana da kyakkyawar farawa don fitowarsa ta farko a bancin Niger. Cavalli ya samu cin nasara biyu a wasannin sada zumunci a watan Oktoba. Jadawalin 'yan wasan neman cancantar zuwa gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya bai yi sauki ba kamar yadda aka gama kasar Niger da kasar Algeria mai rike da kumbun kuma Burkina Faso da Djibouti akan hanya. a nan muka zo karshen labarin matasa na yau za ku kuma sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da labu da layin airtel